وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي حدوى أيمتي ون الرانا فلاحدي در الليتنين يومنا عشرين نيكو قوة محرم هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم shekara dubu ɗaya da da da ɗari arba'in 1448 wanda ya daidai da biyar ga watan bakwai shekara ta da da ashirin shida, cikin rahaman Allah da kaddarawansa kamar yadda muka saba mun haɗa wannan masallaci na ummina Aisha da ke layin Alhaji Bello Abdullahi a nan unguwar Dosa cikin karin Kaduna na jihar Kaduna mu ta tarayyar Najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu wa ridwanun min Allah akbar yaddan Allah ya sace fiye da komai na babban malami Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wannan kuma shine darasi na bakwai daga farkon fara karatun littafin zamu tashi a gaba layi na ƙarshe na shafi na sha takwas wanda bayan malam ya kawo mana bayanin abin da ya shafi ko mu ce yana cikin kawo mana bayanin abin da ya shafi falalan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da bayani a matsayin su na abun koyi ga duk wanda yake neman yardan Allah domin su ne samfurin mutanen da Allah ya tabbatar da imanin su da ayyukan su da ibadan su da komai nasu bayan annabawa to shine malai shimfiɗa cewa lallai duk wanda ke so ya kai zuwa ga yardan Allah ba makawa sai ya samu direba wanda zai ja zuwa ga wannan yardan kuma sai ya samu abin da bahaushe ke ce ma da tsohon zuma ake magani mai ma'ana a samu wanda yake ya samu yardan Allah ɗin sai a ga ta yaya ya bi kamar rayuwa ce ta yau da gobe ko da ba addini ba akwai wani course da muka yi a kasar Saudiya na wani malami ya ɗauke mu sunan Sheikh Khalid al abokin su malaminmu ne Sheikh Abubakar Sheikh muhammadu Sani Umar rijiyar Lemo professor Allah ya kara masa lafiya akwai su strategies guda bakwai ba duka zan ba ku ba don nima wuya na sha kuma ba kyauta na same su <laughs> amma akwai strategies guda bakwai ga duk wanda ke so ya ci nasara a duk abin da yake yi duk abin da kake akwai sanyoyi guda bakwai wanda in dai ka lizumce su da yadda Allah sai ka ci nasara akan abin da ka sa a gaba to abin na farko da ya fara kawo cikin bakwai shi zan ba ku ko ka rubuta alan goro <laughs> motivo ɗaya za mu yi Shi ne yake cewa intaha min eh, min ibda min haythu intaha al in ka tashi za ka yi wani abu ka fara ta inda wasu suka gama menene ta inda wasu suka gama ka samu wanda ya ci nasara ta abin da kake so kai so da duk abin da za ka yanzu babu fararre wani ya riga ya gama shi sanda za ka fara wani ma yana kan moran abin ya ma wuce duk inda kake tunani to shi ya san kalubale ya san challenges ya san riski ya san riba ya san faduwa ya san muguntan da ke ciki haka ne daga ko kasuwa ne wani ya ce shi a duniyan nan gidan biredi yake sana'a yake sha'awa yayyai sai wani ya ce mishi yana da kyau kuma ka ji ribansa kaza kaza kaza kaza ya ce amma matuƙar ba ka da mai amanan da zai tsaya akan wurin kuɗi karka fara shi hajji baka ya ce komai na ce na zama mai sauƙi amma wurin kuɗi wurin a siya a yi rakodin a fitar mai aka shigar mai aka siyar ya ce inda baraka a nan wurin ya ce to ka fara amma in ba baraka a nan to duwan sauran mai sauƙi ne kana iya magance ta waiwayo a ƙarshe ya kira suna wata ƙabila ya ce kai ƙoƙari ta sa ɗan ƙabila ka zane a wurin kuɗi to ba sai mun faɗa ba tun da ba ƙabilanci muke ba ko ba tabbaci ba ne wani zai iya yawa akasin haka ina fata mun gane to wannan al'ayi harshen fiɗa ce ce wanda ya kafara ta inda wasu suka gama bi ma'ana ka nemo bayanai na abin da ai duk abin za ka yi shi substance is a complete cycle eh na farko tinkin ne tunani kai waye me za ka iya me za ka yi me manufarka a rayuwa ina kake yanzu in za ka yaushe zai ɗauke ka tunani sannan sai kai planning to ya za a yi zuwa ga tafiya bada almasiru ila al-hadaf والحر في عزم الذهب والحر إن بدأ المسير فلم يكل ولن يكف waɗannan duk za ka zana to daga nan sai kai trying kana juya kuma failuwa ne a gaba faɗi za ka yi karkasaran da ka fara da ka wuce faɗi za ka yi za ka miƙe kuma try ne kaji gaba ta kusan hudu ke na biyar ko shi ma kana trying ɗin failuwa ne a gaba sai try again kaga shi ba try bane try again sai ka koma sai ka ara cimma mafeluwa sai try again sannan success to in ka ta samu wannan fahimtar ba zan iya ba ƙarya ne wani kaza diddige ce in dai dan adam na yi to za ka iya kawai illa iyaka dai ka zamto a kan tsari wanda ake cimma nasara abin da kake nema to ‘yan uwa duk wannan tsarin da ake magana ba tsarin da ya kai a cewa Allah ya da kai saboda duk waɗannan abubuwan kai ne take planning ɗin, shi kuma Allah ta'ala idan ya yadda da kai shi zai maka planning din to wani plana ya fi tsakanin plana dan adam da plana subhanahu wa ta'ala ai Allah ya fi Allah is the best planner in kana so da zai tsara maka abin ya tafi ga makiyar rututu amma duk su dawo kasar ka sai Allah dauki tarihin annabi Musa ya sheka daren ka gafa mahaifiya da ɗanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam mace ya gani tana rike da ɗa tana shayar da shi tana shafa kansa yace ce masahabbai kuna ga wannan matan za ta iya jefa ɗanta a wuta suka ce subhanallah ba za ta iya ba yace ce to Allah ya fi sanye muku rahama fiye da matan nan take jin ɗan da ta haifa <laughs> jama kuna jin wannan to kaga ya tabbatar mana da hanana ƙauna da tausayi da jin kai da yake tsakanin ɗa da uwa amma sai Allah ta'ala ya ce ma Eh, mahaifiya annabi musa ta sa shi a ruwa ba fa kwale-kwale wani ya kai mata ba a'a kawai ta saka a ruwa ta sake shi ya tafi ta ga amfanin imani haka kuma ta sallama kai ka san dai ba za ka ce ba ta tsorata ba sai da ta samu tsoro na insaniya ta dan adamtaka har Allah ta'ala ce la taqasi inna raduhu ilayki ba asara bane kasuwa ce mai riba za mu dawo da shi wurinki kuma za mu sanya shi ma manzo wanda sai an bi shi za a tsira ba ke kanki ba al'umman ya wadace su haka kuma ta sashi kuma da ya tafi gidan fir'aunan ana ganiyan kashe irinsa irinsa ake nema a yanka asar suna nuna cewa gaisuwan fir'aunan zai zauna ma yanka jariri ne a hagu da dama kawai gaisuwa gare shi kuma nuna cewa ba wanda ya sai kawo ga mulkinsa amma sai ga matan suna cewa asa an auna ta khidahu walada aka aje shi a BIP ko a gidan a BIP aka aje shi karshe ko ga abin da ya zo ya faru to idan kuma ka duba me yasa Allah subhanahu wataala ya rinka kawo magana annabi Musa a cikin alkur'ani ai shi ina ga a taura ka saukar masa ko haka ne to amma shi a cikin alkur'ani ana bayanin sa saboda tashabbuhi ceceniyan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi Sallam da al'ummar annabi Musa to babban abu shi ne dai a taƙaice? dan adam ya bi duk wani mataki da Allah zai yarda da shi saboda in Allah ya yarda da kai to shikenan al'amari kuma ko menene shi ya san inda zai sa maka ka bi ka tsallake ya san abin da zai baka ya zama maka alkhairi har addu'a fa me yasa kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake jawami'ul kalim in zai addu'a zai ware wani abu kawai ya ce kuɗi sai ka ya ce rizqan ko hasana Allahumma na ilman nafi'an ilman bai ma ce ilmin kaza da kaza a'a ilman nafi'an saboda duk abin da Allah ya mai da shi mai amfani shine mai amfani wanda Allah bai yi da shi a mai amfani ba ba zai taɓa yin amfani ba wa rizqan tayyiban rizqan tayyiba wani ce ai in na samu kuɗi komai akwai abin da duk kuɗin ka ba ka same shi ba ilimi zai baka shi wallahi tallahi in dai mutum bai da ilimi sai dai koma sahun baya a wannan bajin haka ne ko ba haka bane akwai abin da duk kuɗin ka a duniya mutunci kadai zai ba da shi kuma Allah ya so sai baka mutunci sai baka rufin asirin da aibubukan ka ba wai baka da aibin ba amma bai bayyana bayyanan da al'umma ba za su yadda da kai ba kaga shi kanshi wannan arziki ne wanda da yawa yanzu suna nema ba za su same shi ba Allah kai mana dace to bayan mala ya kawo sahabbai a matsayin abubuwan koyi da wancan aya ta suratul fathi wanda ta mana cikakken bayani sai kuma yazo mana da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine zamu tashi a kansa yake cewa wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam malam abdurrazzak min abdulmuhsin albadar hafizahullahu ta'ala yace, kuma manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce khairun nasi qarni mafi alkhairin mutane da duniya ta taɓa gani ta shaida khairun na bil tun daga kan zamanin annabi adam alaihi salam ila an yarisa Allahu al-arda wa alaiha har Allah ya tashi ƙasa ya tashi alkiyama mafi alkhairin mutane in dai dan adam ne da ya taka ƙasa, matukar shi ba annabi ba ne. to su ne karni mutanen da muka rayu da su in an ce karni ne shekara 80 zuwa 100 kun fahimci magana ko kuma mutanen da suka rayu a lokacin da rayuwar da nake numfashi a cikinta ake mun wahayi kuma nake bayanin addinin nan kuma suka yi imani da abinda zo da shi ku kiyaye hadisin nan biyu ne akwai hadisin mai khairul uruni karni kila kun taba cin karo da shi dan kamar shi ya ma yaduwa to shi wannan bai inganta ba na khairul uruni karni hadisi ne da'if amma wannan khairun nas shine ingantaccen wanda malaika kawo ana mafi alkhairun mutane da suka taba rayuwa da wani mutum matukar ba annabawa bane karni sune mutane da suka rayu tare da ni kuma zaka duba a hankalce ma inda hankali zaka yadda da wannan saboda annabi sallallahu alaihi sallam ibadun da Allah ya aiko shi da su guda biyar wanda musulunci ya gina akan su buniyal islam ala khamsin shahadatu alla ilaha illallah ko shaida Baba an bauta bisa cancanta face Allah suwaye farkon wanda suka fara karban wannan kalmar sahabbai ne sahabbai ne mazan su da matan su suna na Khadija su sayyidina Abubakar su sayyidina Ali radiyallahu anil jami' suna cikin sahun farko kai har sai da Allah ya buga sam ya ce in ma imaninka bai zama layi ɗaya da nasu ba ne Allah ban karɓi imanin ba fa'in eh fa'in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw kun ga ɗaya kenan an tuni ne eh, eh, shahadatu Allah ilaha illallah wa tuqimus sala sai tsai da sallah su wane ne mutanen da farko da annabi sallallahu alaihi wa ya ce sami Allahu liman hamida su ne sahun farko da suka fara cewa rabbana wa lakal hamd ni ne kai ne ibrahim azazzaki ne ƙarya yake ba shi ba ne shi da ya zuwa ƙarshen zamani ma malam duk fitintunu sun fita ba karatu ba komai sai ɗubgan jahilci ka zo karantar da mutane ce na manta da littafi mai wasalin a gida yau ba tafsiri kuma kai ne mujaddadi mujaddadi a haka a baibai a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wa tutu zakat kuma suka ba da sallah a suka ba da zakka su suka fara ba da dukiyarsa a matsayin zakka al'umman nan sabai Allah ya fada khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kun ga wannan ne magana su suka fara ba da dukiyarsu inda wanda ya taba musulunci wani abu kafin ya yi sabai sun gama saboda Allah sai da ya jinjina dukiyar sai ce allazi uti malahu yatazakka ko kuma ya faɗa allazina kuna amwalahum duk su ne duk su ne su sayyidina Usman din nan annan sallallahu alaihi wasallam ce ma barra Usman ma fa'ala dal yau. sai sayyidina Usman daga yau Allah ba zai ƙara ba zai yadda ya bashi wani laifin da zai masa azaba ba daga yau shi din nan ɗan to dukka ga wannan suka zo kaga mun samu kalmar shahada mun samu sallah mun samu zakka sai aikin hajji da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khudhu anni manatikakum ku karba aikin hajji na a wurin ku a daga ku karba aikin hajjin ku a wuri na ku koya ku rika yanda zan koyar su waye a wurin su ne kuma Allah ya buga sam yace al yawma akmaltu lakum dinakum su waye kum dinnan abaini <laughs> dan bana nan baka nan shi ma mai zagin su baya nan yau na cika muku addini wa rabitu na yarda ni Allah yanzu haushin mai haushi zai cutar da su zagin mai zagi zai rage darajar su ba zai yi ba Allah ta'ala ce na cika addinin na yarda muku da musulunci da kara dukkan in ka zo karshe sannan azumi ka gani da Allah ce kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad da can nisa'ukum harthul lakum fa eh, sunanta wancan ayan ta suratul baqara dake magana akan hunna libas shine ko kullu washrabuni ne ita ce dai nake so in kawo su waye aka dora ma wannan sahabbai ne to manzo sallallahu alaihi wa sallam dukka kare ya aure 'ya'yansu su ya ba su auren ayan shi magana ta kare shi kanshi yana sha'awan ya hada jini da su su ma suna sha'awan su hada jini da shi suka yi numfarfashi tare annab sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke su dukkansu suna da daraja duk da fifikon matsayinsu ba wani sahabi da bai da daraja idan a wurin annab sallallahu alaihi wasallam ba shi in dai sahabi ne rashin dukiya ba zai sa annab sallallahu alaihi wasallam ya kisa ba ba zai hana ba shi yasa sabit bin qais sabit dan qais mutum ne jahriyi saut Allah ya bashi murya irin na dakkan mazaje da ake bukata kasan namiji ana so muryarsa ta fashe ko saboda in za a kira sallah ko sun ɗauke wuta ce takabulan nan kirata sai ka je ta alayin can ta tafi malar zanzan kenan eh in kuma jihadi ta rikice yi kabbara ce kai sun kai dari fa waɗannan mutane ba za a iya ba suna jihu wannan yawwa maza gaban an samu namiji amma mace kuma so ake muryar tesiranta ya ƙasa ka dawo a sai ta saka mummunan mafarki mana. wannan sai ka kana mafarki kana fusga hmm? to wannan shi Sajid bin Qais Allah ya bashi wannan sautin yana zaune sai Allah ta'ala saukar da suratul hujurat ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya kunna kai imani da Allah kar ku daga muryan ku sautin ku sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba Allah ce an menene wala tajharu lahu bil qawli ko kajari ba'dukum an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun sai aikinku ya lalace billa dan ku ya lalace alhalin ku ba ku sani ba ba ku amma aikin duk sai ya lalace to shi ne da ya ji wannan na gaya muku yana da murya babba sai ya koma yana sallah a sahun baya da an gidan da sallah sai gida da ya je gida sai kuka to me nake gaya muku annabi sallallahu alaihi wasallam baya baya takaita darajar sahabbansa a gurinsa nan da nan ya gane sabit baya nan kai ko yanzu kila idan alhaji ya zo wuken kana ganewa daga abuja in bai nan kasan bai gari masallacin kansa sai ya sako-sako saboda mai badawan bai nan an zo dan shi in bai nan ba shi an fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba sai ke jama'a ina sabit suka ce wallahi al'amarin shi mu kanmu muna gab da mu kawo maka mu game da shi me ya faru suka ce ya koma sallah a sahun baya da ya koma gida sai kuka da an fara magana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai ku kira mun bawan Allah yana zuwa sai tsaya a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce matso yace tsoro nake yace tsoron me yace in na matso za ka yi mun magana ko ka tambaye ni in zan baka amsa kuma muryata za ta fita ka dagawa kuma ga aya na ji ta sauka Allah ce kar ku daga sautin ku sama da sautin annabin Allah sai Allah ya lalata ayyukanku alhalin ba ku sani ba ku zama ‘yan wuta. Allahu Akbar, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah sarki sabit ɗan ƙaisu, ina ma da Umar Shehu Zariya ne, ya ce matso abinka ɗan gata, ya ce kai ɗin nan ba ka cikinsu, ya ce bari ka ci, shin bana tabbatar maka da kaiwa ɗin nan kai Allah ya ce gama kai ɗan aljanna ba kun fahimci magana kai ƙarshe akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa shine sahabin da ya mutu wani ya sace kayansa a wurin yaƙi wani sahabi ya mafarkin sabit ya zo ya ce wane ya sace kayan ganima nawa kaza da kaza da kaza ya ɓoye a wuri kaza ku gaya ma khalid dan walidu kayan nagu kaza a je a duba ɗauka wallahi yan je gani a mafarkin haka aka gani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ya ga mai naman ta wanne ne na farko yace ba zai kwantar ma da hankali in na gaya ma Allah yace min kai kaza bane a duniya sannan kai dan aljanna ne a ranar alkiyama shin nan sabit ne fi moriya ko annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine gwanin shine karshen da yake tattaro na sama da na ƙasa kuma duk ya tafi da su kuma duk ya mutunta su to shine ma'anan khairun nasi kun ga wannan hadisin ko akan shi muka gama karatu ba mu yi asara ba saboda fitinar da ke ce a yanzu dole a haska irin waɗannan al'amuran in ba haka ba musamman mu a nan kaduna ka ga makaranta ne fa aka tashi yarinya ta dawo ta ci abinci ta taba kafaɗinta guda biyu ta taba ƙoshinta ta nuna sama ba zan yi da nawa ba amma kun gane abin da nake nufi me take nufi the father the son and the holy spirit kuma za ta ci abinci ne fa ta rufe ido sannan ta haka ta nuna hannunta sama to idan har 'ya'yan musulmi an samu a makarantu ana mai da su haka ina ga zagin sahabi shi ya fi sauƙi da a sa musu sai shi ya fi sauƙi a kama tunaninsu to sai an ta na ga wannan fahimta a tunani ba a gama shi kun ga karatun abin da ya shafi aƙida har annabawa Allah yana yi musu karatun ballantana tunani da kai faran hula je ka tambayi tarihin annabi yusuf kaji uzkurni inda rabbika kadai ya faɗa amma falabisa fi sijni bi da asinin cewa ya ambace shi wurin wane ne mai wukan yanka na ɗaya ya tuna da al'amarinsa ya manta Allah mantawa dan adam mantuwa ajizi ne amma sai da Allah ya ƙara mai shekara bakwai a gidan yari uku ba ga wannan abu ko mu ce ladabi tunda su Allah ba zai musu kuwa ba subhanahu wata'ala to malai ce wa hadikin khairiyya kun ga wannan alkhairin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi na imamul bukhari da Muslim alkhairi ne wanda malam ya ce hiya khairiyatun fi jami'i umamil anbiya alkhairi ne wanda yake a cikin dukkan al'ummar annabawa duk al'ummomin da aka yi a bayan wasu annabawa ba al'ummar da ta kai al'ummar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallam alkhairi wali hada fi ma ta'allaqu bi afdali sahaba kuma wannan ne ma daga cikin abin da yake yake ratayuwa da falalan sahabban annabi sallallahu alaihi sallam ma'ana daga cikin abin da zai nuna maka falalan sahabban manza Allah sallallahu alaihi wa dukkan al'ummomin da muka faɗa shine ƙala sallallahu alaihi wa sallam tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce Abu Bakrin ciwon idan mahassada kenan Abu Bakrin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu gamji dan kwarai manya iban fari kun yi naku kun yi na masu karamin ƙarfi. masu ƙarfin masu sai da kuka taya su wallahi Allah ya sa haske mai yawa a ƙabarinka ya Abubakar Siddiq Allah ya tashe ka tare da masoyinka sallallahu alaihi wa sallam mu kuma Allah ya sa mu raka ku saboda kauna ba dan matsayi ba wa Umar kaga ainun ce ba kaka ce Umaru ƙarya kake Umar eh kaji ko malai Yusuf yawa wa Umar sannan sai na umar nan ba zan iya kwanzarta ba ce na yabi kaina amma dama amma dama tun da ya tafi ba sauran umar ai kasa ana yin tasgir ai ko kamar usman sai a ce usaimin dan karamin usman kamar faisal a ce fusail to umar fa sai a ce umair duk da umair ne shi ma babba ne ko mus'ab bin umair to wa umar annabi sallallahu alaihi wasallam ce da kin me so da san me so da kin me ki sayyidina abubakar da umar sayyida kuhuli ahlil janna su shugabannin dattawan gidan aljanna ka ji sanad ta Allah da manzansa <laughs> menene ma'anan kuhul suka ce mutumin da ya kai shekara 33 zuwa 45 zuwa 50 ai da tijan kenan <laughs> ya riga gama kuruciya kun fanci magana to wani malaman kuma suka ce kuhul shine mutumin da aka yadda da hankalinsa wanda duk ɗin abu sun rikice wurinsa ake koma a jin ra'ayinsa saboda an gamsu da tunanin shi da sanin ya kamata to in ce shi ne da <laughs> ai na ce mutum tsoho ba lallai ne mutumin kirki ba amma ka ce mutum dattijo ba lallai ne mai shekaru ba ne amma an yadda yana da halin girma an fahimci wannan to waɗannan idan ka cire annaba duk duniya ba wanda suke kujeran farko da dole kowa na kasansu sai na abubakar da umar in ji ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fa ba a Najeriya ba ba a Madina ba ba a Saudiya ba ba a Yemen ba ba a Misra ba a'a a aljanna kaga ashe zamu kai gaisuwa malam insha Allah a kan mu je gidan mu sai mun gaisuwa huril in kujira mu tuwon ma ba ma ci sai mun gaida manya ko ba ka bane eh wa idza ra'aita din nan suki oh an ce fara cin hantan kifi ne fa aljanna muna tauna sai mu ce na gidan manya eh ina gidan dattawa ga tattaba kullun su za su gaisuwa ina wannan dan ku ƙara jin kaunan su ku ƙara kyamatan mai zagin su ku kira shi zuwa ga tuba eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ba a cikin laraba ba minal awwalina tun daga halittar da Allah ya daga kan annabi Adam in dai mutum ba annabi bane wal akharin har mutum na karshe da za a haifa a duniyan nan in ya taso to yana ƙarƙashin sayyidina Abubakar da Umar ne inda shi ba annabi bane inda ya shiga aljanna in ko dama dan wuta ne su ba su san gidan wuta ba suna cikin la yasma'una hasisa rugugin wutan ma ba za su ji ba saboda hadisi daya ya tara sai ce ababakarin fil janna wa umarun fil janna hadisi daya wawun ce kadai tsakanin kuma wawun din wawul a tsafi ce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma khalan nabiyyin wal mursalin matukar kuka cire annabawa da manzanni to ba masu darajar sayyidina abubakar da umar ya Allah ka hada mu da su ba dan mun isa ba dan tsarkin sunayenka to malin ce fa sharaku haula'i kun ga darajar da waɗannan mutane suka samu wa fadluhum da falalansu wa nubluhum da kaifin hankalinsu In hmm? ulul albab ma'abuta hankali da sani ya kamata shine ma'ana aiku hol din ga shekarun ka san in shekaru ba su kai ba za a yi tawau wani abin yaro zo tambaya kawai maka sai ka ji shiru ma shi yafi daidai da ashi <laughs> saboda ne in ka kyale shi yau da gobe ma zai gane karatun an fahimci wannan to amma su kwakwalwar ta nuna amma na hankalin ta nuna Ke sa ma yace wa nubluhum da nunan hankalin su wa ulwi kadarihim da kuma daudagawan matsayin su ma'ana girman matsayin da suke da shi wa rifatu makanatihim da kuma darajar matsayi da Allah ya basu laysat rutbatan ba matsayi ne ba kawai au fadlan ko wata falala hazuhu ala hadhihi al-ummati faqat wanda ya kasance hazuhu ai bi ma'ana malakuhu ba wai kawai sun same shi ne akan wannan al'ummar kadai ba kun fahimta hadisin na ya nuna ba al'ummar nan kadai sai na abubakar da da umar suke da daraja ba a'a bal hiya rutbatun ha ala mustawa jami'ul umam wannan matsayi matsayi ne da suka same shi a matsayi na dukkan al'ummomi har annabawan da suka shuɗe ba'adan nabiyyin matukar ka cire annabawa in dai ka cire annaba hatta sahabban annabi Musa ba kai sai dan Abubakar da Umar kun fahimci magana dukkan annabawan da suka shuɗe duk wanda zai taho in dai ba annabi bane to sai ya jira eh li'anna tarihahum domin tarihin sayyidina Abubakar da Umar da sahabbai kulluha tarihun majidun tarihi ne abun yabo ba za ka ji tir ba za ka ji kash ba za ka ji alawa da rai ba kai malam wani abun ma tun kan aya ya sauka sai Allah ya sa musu fahimta a ciki da tsayuwa a kansu eh salla al'amarin shan giya sai na abakar bai taba shan giya ba tun kan ya musulunta bai taba shan giya ba kawai nunan hankalin ya nuna mai wannan abin is useless wani abokin ya ce useless wai shine useless in ji wani gayi na magana ce kaga useless <laughs> wai shine useless to kai sai na abakar ya ga to giya ka yana mutum da ya'yan shi da mata rinka timbili akan hanya ba girma alaji Eh, ba capacity capacity na gaskiya ba shi sayyidina Umar da ya tuba ya dawo yana fada da giyan tunkan aya ta sauka a an zo kabila kaza kabila kaza an fara rikici wai an sha giya an zo sallah wani ya ce iyyaka a'budu menene qul ya ayyuhal kafirun la a'budu yace a'budu ya cira la sayyidina Umar ya ce a sallan a sallan fadan Allah zai wannan bankauran yaje ce ma sallallahu alaihi wa sallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah bai ce komai game da giya ba ba wani umarni na a saisaita al'amuran nan ne kaji sanad din gaskiya da gaskiya malam kaji ɗan majalisun arziki na Allah san barka Allah ya ƙara muku tsira da aminci da yarda gare shi ba wanda za su cika aljihunsu su yi gaba ba ba wanda zai sai da al'ummansa saboda takaranta ba ka ga mutum ya shiga talakawa ya je teburin mai shayi ya ce a zuba mai a shiga ƙauye da shi saboda 2027 da ya ci da ya arci ko kuma saboda gidadawa ne da kikai ku yi haƙuri ko ce muku zafi wallahi na faɗa eh sai ku sai da asibitin ku kwaltan ku wutan ku lantarkin ku makarantar ƴaƴan ku komai komai wanda suke masu dama daman ba su da kuɗi kuka watsar da su ba ku yin su ba ku taimakon to ina za a fita ku zo mu yi gaba siyasa ba ta isa ta shigo nan ba maganan ta bai da muhalli a tsakanin sabai amma dai ku fahimta ku yi dilitin tunanin ku dilitin kalmomin amma ku bar tunanin a zuciyarku wannan ina faɗa muku annabi sallallahu alaihi wasallam yazo me nake faɗa kaga ma sun sa nan na'am game da giya na'am sayyidina umar yace ba abinda Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai haramta ba ya umar ba zai haramta ba duk abin da yake halal shine abin da Allah ya halalta abin da ya haramta wanda ya haramun shine abin da Allah ya haramta karshe dai aka zo Allah ta'ala ce saukar da aya eh, ila menene ya yi ladina menene la taqrabu salata wa antum sukara in lokacin sallah yayi karku karku tarku shagiya karku zo da maye suka ce da sauki tunda ba hana mu akai ba ya za a suka ce an yi isha'i ayi ta dul kan asuba za ta ware <laughs> tun an magariba suka ce kai ai Allah zai kama mu saboda kafin isha'i ba labari saboda abin da ya faru ke na kasa sa dokan ko eh bayan azar suka ce ana kasuwa <laughs> wa zai zo a cuce ka a baka hamsin a karɓi dubu biyu <laughs> mutum na tangal tangal ka ce a kyala wannan kaga yanzu an rage rate ɗin da ratio ɗin yi ƙasa to shine ƙarshe aka zo duk da suka saba ashe ma za a iya barinta inda za a iya barinta na awa takwas awa goma cikin awa ashirin da hudu to yanzu zuciyan da jikin zai iya ɗauka daga nan sai Allah ta'ala ana zuwa wurin bukukuwa aka kashe wani sai na umar ya ce ma sallallahu alaihi wasallam bayan fa wancan rikicin sallan ga farai fa giya ta sa an kashe rai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani bayani yace wallahi inda ka ji na kar ai in za a yi sallan nan nan muke kuma iya inda Allah ya tsayar ke ba mu da magana sai ga suratul maida ta sauka innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu ana Allah ya ce kowa ya barta kuma wallahi ran da ayan ta sauka da jarrabawa ta sauka dan ta nuna maka imanin ya zauna sai da Usman bin Afan ya ce a ranan an yo odan giya cikin garin Makka kowa ya fitar da kuɗinsa ya siyo giya kamar yadda kasa ana siyo raguna illa ta zo har kan titi ije za yi, tulin giya ne ko ina za a yi biki malam na tumbele kawai sai Allah ya ce fastanibuhu kowa ya nisanta kuma da Allah ya ce shedan ne yake so ya hada rikici da gaba kace Allah ya ce ina tambayan ku daga sama fa hal antum muntahun kun hanu ni Allah ina na isa in sa kuku bari ko har yanzu da me ja wallahi sayyidina Usman ya ce ayan na gama sauka suka fashe da kuka suka ce in ta haina wallahi mun daina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shiga kwararo lungu da sako na Madina a faɗi cewa da jiya da naman jaki na jaki na gida da ake ci wannan jaki da muke dora mu kaya Allah ya ce duk an haramta su mai riwayan yace sai ga kasan dai kusan so ɗaya ake ruwa a Makka ko so bai wuce so biyar ko su kasa tana jiran ruwa ne ta sha ko ya ce to amma sai da ya gajiya tana malala cikin kwatan garin madina tana fita ba wanda ce saura duk sun zubar da kuɗin ba lissafin gulda ce ta ce wace ce tana da tsada ban biya dan dako ba gashi bashi na ciki duk suka rushe tukunya wallahi haka giya ta rinka zuba daga madina tana fita tun daga ranar har yau ba wani giya da ya bayyana a madina kuma duk wanda ya bayyana ta ya gane kuransa sai za ta kaga baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur eh ai duk garin da ba a saban Allah mana ko unguwanku kuka taru kuka tsaftace shi wallahi iskan unguwan ya fita daban da sauran iskan unguwar ina gaya Hayani ya shirme duk ba za ka ji shi ba ke sa ustazai ku je can inda gwamnati ke bada dan allocation din nan da duk mugunta suke ba su bada mun ta aflayin duk ka'ida mun cika ta duk ka'ida hadda ta Allah ya san akwai ta Allah ya san mun cika amma mun ga ƴan matan su duk sun ba su mun ga ƴan taratsi duk sun ba su kuma mu din mun cancanta kuma duk abin da muke so mu yi daga na al'umma sai na addini sai wanda a matsayin mu na 'yan kasa mun cancanci aimana a matsayinmu na wanda suke ba jiha gudunmuwa mun yi amma dukka da an gani sai a ce bai tare da mu ya cikin mu muna tare da Allah inna Allah ma'ana kuma wallahi ba lami bakin ciki ba kai kana abin shekara takwas ne mukon Allah da awa abu da rabbaka hatta ya ce kal yake shekara takwas an kada ma kararrawa ka zama tarihi an so what kuma mu ci mu sha mu kuma gode ma Allah kuma abin da ka hana muka ganmu da shi da kin mai ki da san me so in Allah da ustazai masu addini ba za su wulakanta ba in Allah da a duk inda suke a duniya Allah ya rufa muku asiri Allah ya ba ku arzikin duniya tun da ya ba ku na lahira kuna da arziki don kuna da addini kuma kar ku wulakanta kanku ku ɗaurka wai wani abu ya fi wannan da'awar da wannan sunnan da wannan addinin da kuke yi wallahi kuka ɗauki haka ‘yan uwa kun wulakanta kanku kun ƙasƙantar da matsayin da annabin ku ya ije ku ku yi sana'a ku yi duk abin da za ku yi ku dogara ga Allah wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ran da duk Allah kai akwai wani hadisi in Allah da nasu sai na karanta mana hadisin nan ko da aminci biyar ne hadisi ne na malaika jibril malam dalek duk duniya kana so ka samu paracetamol din damuwan duniya ka karanta hadisin malaika jibril manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce malaika jibril ya sauka ya busa a cikin raina ya gaya mun annan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha ba wata rai a duniya da za ta kwanta a kabari sai ta cinye arzikin ta tas in dai naka ne sai ya zo ma wallahi bi izzi azizin wa bi zilli dalilin wani wanda ake ganin shi ke kaunanka sai Allah ya ba shi daman kuma sai ya baka kuma ka ji daɗi in kuma Allah ya ga dama wanda ke gadin ya isan sai a ce za a kai shi asibiti na sai ka ji ana cewa gawan za a dawo da ita ne ko a can za a rufe an gama da shi kuma waye sai ba shi rai zaɓen ma ba za da shi ba shi kenan ba shi kenan ko ba mu ƙoƙari kowa ba amma an daɗe ana mana bita da ƙulli ana yi duk an da za ka nema ka cancance shi ka cika duk ka'ida saboda kai baka bi ba kai to ba za yi maka ba to Allah zai mana kuma mu alhamdulillah ba wannan ke gaban mu ba wannan littafin ya fiye mana shirmanku wallahi ya fiye mana mu karanta mu karantar mu koya mu koyar alhamdulillah Allah ka sa mu cika da imani ku zo mu tafi ku bar musu ban kauran mala yace fa sharafu haula wa fadluhum wa nubluhum wa ulu qadrihim wa rif'atu makanatihim laysa tusbatan aw fadlan hazuha ala ala hadhihi al ummati faqat بل هي رتبة حازوها على مستوى جميع الأمم بعد النبيين سيتي لأن تاريخهم كلها تاريخ مجيد tarihi ne na girmama fi taƙiƙin riba wanda a cikinsa akwai tabbatar da yaddan Allah wa lailihi da kuma samunsa sun tsayu kuma sun samu wa jiddin da ƙoƙari fi hada talabul azim wurin ganin sun nemi wannan abun nema mai girma shine dan Allah wa tahsilihi goba su kasa a goyo ba sai da suka same shi mu ma Allah ka bamu dan tsarkin sunayenka wali hada tamurru mawaqif izamin da wannan ne sanya wasu matsayi na daraja suke wucewa bi ma'ana yace sun wuce wahiya menene mahikkun Filfauzi fawzi bir riba shine rabau wannan matsayi da ya wuce shine matsayin da suka rabauta a cikin samun yardan Allah wata filihi da kuma isa gare shi fa yatasabaquna lidhalik wannan yasa sai sabai suka rinka yin rigen geniya a wurin neman yardan Allah Abdullahi bin Mas'ud yake cewa don da yafi duniya karka damu duniya Allah na ba musulmi da kafiri yace amma kaga wanda ya ka addini karkai bacci sai ka kamo shi <laughs> ko fatasabaqu shine sabiqu ila magfiratin wa tanafasu alaihi kuma suka yi ta gasa har su ga wane ne zai riga samu shine wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wa tabadarun kuma suka wa bada wa badarun kuma suka yi rijangeniya shine wane ne zai ga wanda zai riga wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya badiru bil amali ko ku rigen geniya a wurin ayyukan alkhairi saba'an saboda ga wasu abubuwa guda bakwai suna zuwa in suka sa ɗaya daga cikin su ya same ku lokaci ya kure mu in mun zo zamu ji hadisin wata rana wa tanzilul ayati fawran a cikin wannan rigen geniyan da suke sai kaga ayoyi sun sauka cikin gaggawa fi kulli mawqifin a kowane matsayi na sahabbai da sun yunkura sai kaji aya ta sauka me take sauka ayan bai ilanin ridar rabbi subhanahu wata'ala anhum ayan suna sauka ne suna shelanta yardan da Allah ya da sahabbansa fa fi ghazwat uhud idan muka dauki yakin uhud ala sabilil misal a matsayin misali da zamu iya bugawa da shi lamman tahat a lokacin da aka gama yakin uhud wa madal muslimun musulmai suka tafi kun gane ko suka tafi za su koma madina Wa'adar adal mushrikuna fi tariqihim ila makka sai kuma mushrikai su ma suka suka kama hanyar su za su koma makka wanda ya faɗi ya wanda ke tsaye tsaye suna kan hanya kaga ai yanzu ba abin da ke cikin hankalin sahabbai kamar me na farko ganiman da za su samu rayuwarsu su ƙara gina ta na biyu jinyan da raunin da aka ji musu su je su jinyansu na uku iyalansu su koma tsoron da iyalansu ke ciki su samu aminci wanda suke shahada a yi musu bisharar dan uwansu na aljanna sun kama hanya kaga dole menene suna shauƙin gida in kana so ka gane halin da suke ciki kaga su yaƙi suka je ko to tambayi wanda ya je aikin hajji musamman wanda ya bi pilgrim ba international ba wanda ya kwana 30 din nan ko biyu ko kwana arba'in, ka tambaye shi ka je wani ji yake yi in a ƙasa za a taho gida kawai a nuna mai hanya a taho gida a maka yake fa a ka'aba amma haka zai ji shi zane gaya muku wani da bawan Allah mutumin katsina ne shi bai taɓa zuwa hajji ba da aka je aka yi jamran nan malam ta ɗaya zige ana yin tsawaful ifada jikinsa ya gama yaushi na ƙarshe kuma cewa baba ko za ka mota ce takawa zan yi ba nisa ana baba da sauran aiki yana kubanni ibada ce wallahi da baba ya zo gama tsawafin ibada ya fito zai kama hanyar hotel <laughs> mutumin katsina ne da ya saba mai tasi hannu mai tasi ya tsaya sai ciro riyar ɗin sha hannu ya miƙa mai ce kai ne ratsa <laughs> mutumin su garin mai girma gwamna ne <laughs> gwamna jihar katsina na yanzu allah ya ƙara masa lafiya na san zai iya jina ko sai ya zauna unguwan nan mun haɗu da shi saudiya mun tattauna sosai to ranka daidai da girman kujerarka amma dai dattijo daga garin ku yake ranka ya daɗe ya ce a kai shi raɗa balarabi ya ce raɓa kun san kin bawon gare su ya ce his raɓa ina ne raɓa ya ce kai ni karɓa ka kai ni raɗa don allah raɗa ƙawahuwa sun kumbura ya gaji sai da wani zai ce baba ya za ka yi ka ga a jirgi ka zo bai ce to ba za a iya zuwa a mota ba ka ce to dan Allah ni dai a kai ni gida a taimaka mai da ni gida to ka duba ballantana wanda ya je yaƙi ya kake tunani wannan fa ibada ka je ba ka rasa ci ba a AC ma kake kwana Ba ka taɓa ɗauke maka wutar lantarki ba abinci ko ba ka da kuɗi ko da sabil ka rayu to amma wannan shi hasken takobi da kaza sun kama hanya wa musulmi na fi masabihim musulmai kuma a lokacin nan suna cikin ciwukan da aka je musu wa fihim a cikin sahabbai akwai wanda man huwa muskinun bi jarahihi wanda yake raunuka sun yi rauni ya sa jikinsa ya rauni ba shi da ƙarfi shi ne ma'anar muskin wanda ciwo ya sa ma jikin kamar sai wani ga wani shi ma ya kare an ɗan ɗaure amma da shi yake kama a ɗauki wani bi ma'ana kaga wannan na biyun rauninsa ya kai inda ya kai suna cikin wannan yanayi yan uwa yu'linu nabi sallallahu alaihi wa sallam kawai sai suka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar da shaida shaila announcement kenan alal jami' akan dukkan mutane cewa fauran cikin gaggawa dukkan su mulahaqatul mushrikin su juya abu mushrikan nan da suka kama hanyar maka babatin gida ake ba ka ji maganan ko to ku yi makan ku sabi nan ko sharhi ba zan yi ba malam ya ce amma walaka akil muslim ɗan uwa musulmi ina so kai ɗin nan an ta tasawwara tilkan hal ka suranta wannan yanayin da suke ciki yanzu fa kai liman ne fa yi maka sallar minti sha biyar ka zage shi sha biyar minti takwas ma akwai masu ama limami suna saboda sallah eh? har masallaci ana sa mai suna saboda wannan Eh? da yawa ai kuka faɗi ko ɗaya su ce da su muke yi ai dukan mahaifiyar shi shinkafin mahaifiyar shi aibu muke yi kowa ya ji a jiki in karatu ya biyo har shi mai karatun ta kashi karatun zai ko ba haka bane gaskiya ne kuma haƙƙin da ke tsakaninmu da ku shine mu faɗe ta illa iyaka muna so ku yi haƙuri ku saurari kalmomin ba mai maganan ba dan mai maganan ne kila kana jin haushin shi amma kuma maganan ba lallai ne ya kamata ita ka ji haushinta ba to wannan halin ka duba ka gani fa tilkal hala bi tilkal jira da irin waɗannan rauni da suka ji wa tilkal dima ba fa zufa fa ba zufa ake magana ba wa tilkal dima da wancan jinanin da ke zuba a jikin su bin Abi Waqqas yaki fa aka ji da aka dawo da shi rauni kacce a jiki ya ce kai shi jinyar shi ma a yi masa a masallacin annabin Allah in mutuwan ne su hada nan in ya juya sai ce ya Allah idan akwai sauran yakin da annabinka zai je a gaba ka kaddara akwai sauran yaki ba a gama ba to su ma waɗannan ku ba 'yan bakin gida ba ne ma. kafin yi musu na alƙali zariya ba mun yi shiru mun haƙura yawwa Allah ya maka rahama liman Allah ya baka arziki mai albarka ya ƙara ma tsawon kwana liman ya ce mu ci gaba to kun ga na manta ko sun ɗauke wutan tare da tunanin sa'ad bin abi waqas yace ya Allah idan akwai sauran yakin da annabinka zai je Allah ka sa ciwon nan ya warke saboda in je aidan yace ya Allah idan babu sauran yaki ka sa wannan raunin da shi zan tafi kun gane hikima idan sanadiyar rauni ya tafi shahada ce amma in ya warke ba lallai ne da shahada zai cika ba kuma kun san falalan shahada mun ji a baya to ƙarshe kuwa da yake ba sauran yakin anan din sanadiyar wannan yaron Allah ya masa Allah ya ƙara yadda a gare shi wa zalika ta'ab wa zalika nasab da ta'ab da an-nasab dukkan su wahala ne daga jiya wannan wahala daga jiya da suka shiga fama takhallafa minhum wahid wallahi ba wani mutum daya da takhallafa ya juya ya bada baya minhum daga cikin su wahid ko da mutum daya kuma eh waiwaji ko da mutum dayan nan ko da mace ce a cikin yaki akwai mata in baka sani ba nurses masu yin magani in an jima mutum rauni su ƙona eh, tabarman ciyawa mai ake ce ma tabarman kaba to kan su sama mutum a cikin ciwo ya kafe jinin wurin ya saurin bushewa sai daga je ka taimaki annabin Allah ne. mace uku yanzu matan TikTok galibi muke haikuwa malam in ban da rangwada da fitsara ba abinda suka sani maimakon su sadaka tijariya da rayuwarsu su zama nagari sai kuɗa su musu tarbiyya wallahi sai ki ga Allah ya daga darajarki amma yanzu na rantse muku da Allah da yawan matan musulmi da suke TikTok akwai wanda wallahi tallahi na rantse ba zan kafara ba yau da za su mutu duk wani musulmi mai mutunci da sanin ya kamata da sanin addini ba zai iya bude baki ya kira sunansu da sunansu ya ce Allah ya musu gafara ba sai dai in yi musu kara ya ce Allah jikan musulmi a kodin da wallahi sai dai kai shiru eh musamman yana daga cikin yana daga cikin da'awa yana daga ciki duk mutumin da fasikancin shi ku kiyaye duk mutumin da fasikancin shi barnan shi ya bayyana a bainar jama'a makaruhi ne ma ya mutu a ganka a sallan gawan shi in ba ku sani ba sawa'un dan bid'a ne ko fasiki ne makaruhi ne makaruhi ne malam nasiri na albani ya ce saukin ta ma kana iya masa dai salatul ghaib amma ba wai jama'a su ganka kai da sun yarda da fatawarka da karantar wanka, ko mai shan sigarin ya ganka yana boyewa kai din ka zama ramzi na shari'a ka zama wata alama alamun min alamin sunna ka zama tutan dan an ganka an ga addini to irin waɗannan sun tafi ka wani abun da mai halin su zai gane kai da sake haka ake sai ka bar su sai ka bar su su je su timɗelansu kai ma dama ta kanka kake in an je kiyama Allah ne mai hukunci kai dai baka ce dan wuta bane amma da yanda baka fatan ka mutu a yanayin shi to bar musu abun su bar musu abun su wai wai bi ku rike addinin kar ku saki addinin nan da gaskiya ke ba da fatan baki ba Allah ka samu mutu a kansa to malam yace tasara'u da Allah sallallahu alaihi wasallam yace a koma din nan tasara'u sai suka yi sauri wa badaru suka yi gaggawa wa qalu kuma suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sam'an wa ta'atan ya rasulullah wallahi kunnin mu ya jiye ku wanka mun fahimta kuma wallahi ba jini ke zuba ba wallahi za mu je ko mutuwa za mu akan hanya dama mun shigo addini ne ba ya anaka ala sam'i wa ta'a wal jihadi fi sabilillah wan nasr li kulli muslimin mun shigo ne da alƙawarin za mu ji idan annabi zai faɗa za mu saurara in zai ce a yi sai dai mu ce rabbana afrig alaina sabara Allah ba mu haƙuri da juriya himma dai har sai mun cimma likkafa ne to wannan shine imani wannan shine 'yan uwa abinda Allah ke nema a wurin musulmi namiji da namace kuma wallahi kasuwa ce karka yadda a ci ta baka da rabo karka yadda baka yi zubi a jarin wannan kasuwan ba ta lahira mai ci suka ce sam'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji wa kuma za mu bi ka ba fa wannan yakin ba ka duba tabuk tabuka da za a tafi ko yanzu ka je madina za ka za ka ga tabuk 600 km ina ga daga nan kusan sai ka wuce gombe ma sai ka tinkari adamawa kenan dan gombe ina ga kaman 400 ne yayi kusan maiduguri ka gani maidugurin ku da na dinga cin ba kawuya malam to ɗaya na taɓa zuwa maiduguri kuma ina ga in dai ba profeso malam alhaji ko malam madu mustapha ya kira ni ba to gaskiya mu haɗu a facebook kawai so ɗaya na taɓa zuwa mai maiduguri a tarihin rayuwa na har yanzu bai shekara ba kuma gaskiya ina gana na shafa fatiya malam dalil eh in za mu da ku sai mun yi shiri gaskiya to ka duba na sulasulam wannan tafiyan ana yin ta sahabi fa kafarsa za ta kumbura ba takalmi ba tana jini zai samu gefen mayafinsa ka ce rigansa kenan kamar ya samu riga ya yage hannun rigan ko jefe ya tsaya ya naɗe ya naɗe bandeji da shi sai ya kalli kafan ya ce wallahi ko za ki tsinke sai kin ba annabi kuma ya ci gaba da takata halayinus sunna ba sunna ba eh ba sunsuna ba sunna shiga ake daram a tsaya a cikinta har sai Allah ya hukunci kuma albishirinka duk wannan wahalar da kake gani na sunna zaƙin imanin da Allah zai baka duk zai biya wahala eh in dai ka yadda da gaske Allah ne wallahi duk kai ba za ka gani ba sai dai ka ji suna faɗi kai ka wuce to kuma abin da ya yafi ne wa idan ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira sai an je aljanna mala mantawa za ka yi mantawa za ka yi Allah ya datar da mu Allah ya ji da suka riga mu da imani so nake samu gaba inda na son kai din ma samu ba zai je ba da suka ce sun ji sun gani wa kasar annabi sallallahu alaihi wa sallam dalika alaman shahida uhdan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya takaita wannan shelan nashi ga wanda kawai ya je Uhud saboda ya san yarda ne na Allah wanda suka je da su yake magana wan talaqu ma'ahu kuma wallahi ba su juya ba sai suka tafi tare da shi ila hamra'ul asad har sai da suka kai wani wuri da ake ce ma hamra'ul asad wani wuri ne gashi na kasa ya ce mil takwas ne daga garin Madina sannan kuma kilomita ashirin ne idan kusan kilomita ashirin ne da aka kirga har zuwa ƙarshen inda mushirikai suka nema nan sulasulan da yakin uhud in ka auna haka zai baka to ke suka je nan ila jihati junubil madina har sai da suka ji suka fuskanci wato eh, arewacin garin madina wa fihim a cikin wannan tafiyan tasu nema da suka kama hanya suka amsa kira annabi sallallahu alaihi wasallam da su yi nazala qauluhu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala saukar da fadin sa cikin suratul ali imran yake cewa alladhina qala lahumun nas sune wanda mutane da suka gansa sun kama hanya za su bi mushrikan sai mutane suka rinka ce da su innan nasa qad jama'u lakum haqiqa fa mutanen makka fa sun tara muku runduna da suka tafi kuka bi su nan kun raunata waɗannan akwai ko wasu rundunan a gaba gashi ku an kashe wasu wasu da ciwo fakhshawhum dan haka ku ji tsoron su ku ji tsoron haduwa da su ba fa za ta yi kyau ba haba mala wannan dan iska kake gaya ma ba ahlus sunna ba fa zadahum imana sai imani ya karu musu imanin su ya hau kai ne fa yanzu ka karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ci nasara kaza wani ya ce baka ganin kaza baka gana 21st century ka duwa fa yanda abin technologically ma ka ji sakare mahaukaci malam dabba ina ruwanmu da technology ga technology karshe akwai technology da kai wahayi ka gaya mun technology da ya kai wahayi a saukar da abu tun daga saman bakwai in less than sakan ya iso kuma a zartas to ni technology kuma za a yi da ya kai wannan har a tashi kiyama ba teknolojin da ya kai addini saboda shi ta hanyar wahayi ya zo ku yi haƙurin kalmar ta yi tsauri wato wanda ya taɓa ƙida dole a kwashe shi ne na ba da ku nake ba da mai wancan rubabban tunanin ne kuma in baka taɓa shi ba ba zai gane abin da gaske ne ba ta zai yiwu ba to wannan fa zadahum imanin sai imanin sai ya karu to kaga shi sake so kai guzurin imanin saboda akwai ranar jarabawa eh wallahi wallahi haka kai guzurin imani malam jiya na je na gaida abokin amini na mahaifin amini na dan ya wuce aboki tare muka rayu da shi uba ne a wurin jarabawa ya same shi malam an yanke kafansa guda ɗaya amma na rantse da Allah yanda shi yake mana magana kai ka ce mu ne muke jinyan ba shi ba kai ka ce dattijo malam ga addini ga imani ga boko malam amma wallahi zo ka ji kai da jin maganan kafin layar sauyan ba za su haɗu da wanda ba shi ba ba yanda za a mutum ya rayu a fagamniyar duniya ya samu irin wannan jarabawan ya tsaya a saiti ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba fa za da hum imana ina roƙo Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya sa ka fara ne a gare shi fa za da hum imana sai sai sai ƙara musu imani waƙalu <laughs> suka rinka cewa ba ma sau ɗaya ba waƙalu suka rinka cewa hasbunallahu ai mun kaga mun ɗaya Allah ne tsaye da mu shi ne hasbunallah za mu ɗaure za mu kama za mu sa bincike ku za a gayyace ku social media ka ce kaza ran kaza ka ce kaza bidiyon ka an tace kaza audiyon ka ma ga na ran kaza ga watan kaza hasbunallah wa kafa Allahu almu'minina alkitab hasbunallah da mai daukan gaskiyan da mai mana sharri hasbunallah. kuma wallahi ko kar mu kuka yi inda muka je za ku zo wa billahi al'azim uku sai mu bi rabbil ka'aba sai kun rufuna sai kun ci ƙasa kuma wallahi sai Allah ya hukunci tsakanin mu da hasbunallah karanta muka yi kuma gashi kuma ba mu kage ba in mun kage ka faɗi kagen hasbunallah eh Allah ya wadatar da mu ka ƙi mu kai muguntan ka ɗaure ko ka kama ko kai barazanan ko ka sa a kira ko ka sa a kulla ko ka turo wa ne ya yi kaza wallahi hasbunallah Allah ya wadatar da mu kuma in Allah ya da'a a wannan harkan mu mutu wa ni'mal wakil kuma ma dalla da abun dogaro Allah hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ya wadatar da mu ma dalla da abun dogaro in ya kasance Allah ne shi fanqalabu ai kuwa sanadiyan wannan sauraron Allah su watsi da faɗin mutane Fanƙalabu bi ni'matin min Allah a sakamakon haka sai suka dawo da ni'ima ta musamman daga Allah wa fadlin da falala lam yamsaskum su'un wattaba'u ridwanallah wani abun ki bai same su ba kuma suka biyar dan Allah wallahu zu fadlin azim kuma Allah shine ma'abocin falala mai girma mala yace hadal amalu tiba'u liridwanillah haka ake aiki dan abiyar dan Allah ya jama'a haka ake aiki dan abi yardan Allah har sai ya yarda idan Allah yarda magana ta yi duk wanda bai yarda ba ruwansa Allah dai yarda shi ne magana bi shahadatin rabbil alamin haka ake bi a sami yardan Allah ta hanyar Allah ya maka shaida Allah ya shaida lahum a gare su yace wattaba'u ridwanallah kuma suka bi yardan Allah Allah ya ce sun bi ni su juya ba ba su fara sun gaza ba wata mu ce maka kasan san da muke abin nan mu ma fa ustazanci wallahi manyi abubuwa ne suka yi yawa to inda har ka samu abin da ya fi ustazanci alkhairi kenan <laughs> kana hawa mota mai lumfashi ana biyan ka da dala fata ka ta canza ka koma unguwan da sai dai kukan karnuka ana kulla gate karfe 8 da rabi wanda ya makara sai ya kira waya ko an dauna walkie talkie an kira mai gadi ka san da da muna ustazai yanzu kuma kun zama me <laughs> yace da da muna ustazai yanzu kuma kutuwaye A sual tambaya inji yara ai ustazancin nan shi ya maka gatan da ka ganka a ciki saboda haka koda ka da lokacin ka shiga cikin ustazai dumu dumu eh ka san mu mu fatan mu Mikael shine in muka rasu a ga tsuran ustazai suka daga makaran mu malam wallahi in su hudu ne dukkan su da sittin da riwayoyi ma inda hali malam da mai shu'uba da mai kalun da mai su ɗan ku ba su mu jama'a don Allah ku ba su eh ku jira wani honorable ba da shi muka rayu ba wallahi da ustazai muka rayu duk wanda za ku mutunta akan gawo mai zama ustazu ne duk wani abu na duniya su rike duniyar su mu ba ita ba da su muka rayu da su ba alakan mu da su addini ne eh kuma wallahi kai wasiya haka Yusuf kai wasiya ka nemi wanda zai ma wanka ka faɗi wanda in ka riga shi ma sallah ka faɗi me za a yi da gawarka matan iyalinmu malam suleiman ne. ya kake haka ka ce minti biyu ni kayan ana irin wannan bayani ka sauke hannun ka kasa matan iyalinmu ba ba ai gaskiya na fara ko ba ba yawwa ai zai kyauta min ba amma zan tsaya din tunda dai na san mugunta za ka yi ka yanke karatun da za ta rasu malam malam adamawi yana raye ta ce gawanta gawanta na farko don Allah ka ɗauke ta akan kafanin da ah, makaran da wuta ya taɓa shi saboda ta karanta a kamil jana'iz makaruhi ne a ɗauki gawa a cikin likkabar makara wanda yake kamar na ƙarfe da aka yi mawalda ɗin nan inda halikwi na gwangwalan nan shi ya bi kun fahimci wannan ta ce ɗaya kenan na biyu wanda shi ne abin da zai ƙara baka sha'awa ta ce littafanta idan an tara gadanta bai wuce kudinsu bai wuce ɗaya bisa hudu ba kaji sunna ko ta ce a tattara a kai ma mala ahmad algarkawi a tattabi kinkinau ta ba da su wakati wa laibirarin kinkinau wata yanzu ko arba'u na hadis ba ta da shi sai ai pro proma sai 17. ka gane karatun to karka tsaye da ni sai na gama ni ma na san lokaci ina da hankali na kuna jin wannan <laughs> sannan na uku da ta faɗa yusuf da kai nake na uku ta ce gawanta gashi nan amana ga ɗaliban ilimi a halin sunna malam adamawi kuma ya shiga gaba wallahi malam na daɗe ban ga wanda aka yi ma sunna sunna kamar gawata wata ba uri Allah. yanzu gashi ta yi shekaru da rasuwa ta yi shekaru malam mace ce ta gari malam dalek in ƙara gaya ma wani abun koyi da mata ya kamata sani a rayuwarta da rashin lafiya kamata ta egypt ne ina ne ana ta fama da ana siyan rai za a iya siyan mata rai a lokacin ta kira mijinta abokin namu ta ce da shi ciwon nan ya ja ni da yawa ‘ya'yan nan suna shekarun da suna buƙatan mace mai cewa kai ku tsaya ku bari ko kar ku yi ta ce ƴaƴan nan suna buƙatan mace da za ta yi musu faɗa ɗagowa inda suke suna buƙatan tsayayyen mace ta ce ni Allah yake so ya jaraba ba kai ba ni kaɗai ce matanka don Allah ka auro mace amma ka samo mai hankali wanda za ta riƙe amanan yaran nan ka daina cutuwa kuma tarbiyyar yaran nan kar ya lalace mu yanzu matan mu lissafin mu mutu su gado mu suke yi in baka sani baka sani zaka gane haka kwarai zaka gane haka ta hanyar ba za ka zo kana koyarwa ka ga matanka tana damuwa da koyarwanka ba eh da kyar za ka ga wai mace da'awar da kake shi shine damuwanta ka'in da na'in a'a in dai batun yaran nan ya kamata a ɗinka musu kaza a duba kaza za ta matsa maka amma majalisi za ka fita kuma gashi an kusa kaza wani littafi kake bukata a kawo maka kusa saboda bincike to wannan ita ce matarka ta Allah da mannansa amma sauran duk magada ne ah? ku ji haushin ni yau ai fa yau zazzago ta nake kuma wallahi kaga yanke wallahi kaga yanke ni kai yawwa a ɗauka a waya ka ɗauki na waya ka jona da shi wayan na wana da tsada wannan waya ta kai kusan miliyan ka ɗauka da ita za ta yi kana ji malam dalil haka abin yake ai yau faɗa za mu makamu har eh har ni ta ne mu kai na bulala ba wanda zai fita wallahi to da haka ne za mu gyara dole da haka zamu gyara ku yi hakurin kalmomin sun muku zafi amma ni dai wallahi in uridu illa al-islah mastata wa ma tawfiqi illa billah gyara nake so da ni din ni ma fa ba wai dan ina fada ba nuna ni na tsarkaka bane a'a ina fada dan saboda kila in na ga muku Allah ya taimake ni ko dan na san na ga muku in ji kunyan Allah ni ma in yi kaga ya taimake ni ku zo mu tafi ni ka ilma bi so ai bayani shikenan zan tsaya Allah ce wata ba'o ridwanan Allah kuma suka biyar dan Allah ai abin nufi annahu manna alaihim bi hadal fadl lallai Allah subhanahu wata'ala ya musu baiwa da wannan falalan ta yadda da su da yi wa akramahum subhanahu wata'ala kuma Allah subhanahu wata'ala ya karrama su ya girmama su ya mutunta su Allah ta'ala ya samu cikin wanda zai girmama Allah ya samu cikin wanda zai karrama wanda suke kurakurai a cikin mu Allah ka bani ikon gyarawa wanda muke daidai Allah ka karfafe mu akan daidai sai mu takaita nan saboda lokaci yanda ya faɗa gaskiya ne ya fi ni gaskiya amma dai ban so ya fi so ya banni ne in sauka ba ya jeho ni kasa ba to Allah ya datar da mu insha Allah kamar yadda muka yi ta sanarwa a kafafe daban-daban da gobe litini da jibi talata da gata laraba bi iznillahi ta'ala za mu daurar littafin sifatu ibadin rahman siffautin bayan Allah mai rahama ayoyi ne guda takwas na ƙarshen suratul furfan. wannan malamin da ya wannan littafin shi yi wancan littafin za mu dauran shi a masallacin mus'ab bin umair bi idnillahi ta'ala karfe hudu na yamma zuwa karfe shida karfe hudu zuwa karfe shida insha Allah a waɗannan kwanaki guda uku za mu yi rijista za mu yi rijista imana muna son duk wanda ya zo ya bada sunan shi da lamban wayan shi saboda group da za mu buɗe da sakonni da za a rinka tura wanda yake banci daura saboda wanda ya zo dauran ya nuna cewan da gaske yake abin nan din sannan na biyu a ko su adadin littafai da ba su da yawa wanda wani bawan Allah ya ce ya yi wakafi da su su littafan naira ɗari shida littafi yake bai da tsada mun same shi ma da sauƙi tsara ba da shi a haka so da haka ya ba da wasu adadin kwafi da ba su da yawa a kan ciwon a raba ma ɗaliban ilimi wanda suka halarci dauran to za mu yi amfani da first come first serve wanda ya fara zuwa za mu raba wannan adadin da shi ya siya sannan kuma in ya ƙare wanda ke so sai ya siya naira ɗari shida ne kacal